Majalisar Wakilan Najeriya ta bi sawun 'yan uwanta da ke majalisar dattawa inda ta amince wa shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya ci bashin kuɗi dalar Amurka biliyan ɗaya domin ya magance matsalolin tsaro da ƙasar ta kwashi kusan shekaru biyar tana fama da su. Menene ya ja ra'ayinsu ne har suka amince da cin bashin? Tambayar kenan da na yi wa ɗan majalisa Muhammad Umar Bago. Maganan gaskiya shine mai neman kuka aka shi da kashin awaki ya samu gangara. maganan kuɗin da ake bukata a siyan makamai da za a taimaka ma kasar nan da shi wurin yaƙi da ta'adanci idan aka ce dalilinmu ne ya sa mu ba da kuɗin nan ba to kin ga cewa an soke mu tun da abin da suke nema kenan ga doki ga lizzami mun ba su yanzu su je a siya din kuma Allah ya sa a dace in an siya din za mu je mu ga abin da aka siya ai ko ba haka ba kuma za mu duba su za mu ga me aka yi da kuɗin saboda haka insha Allah kada a samu damuwa in Allah da su siyo mu gani kuma Allah ya sa a siya din yanzu shine magana wasu na damuwa cewa ai duk shekaru kusan biyar dinnan da ake yaƙi da ta'addancin nan duk shekara kuna wari kuɗi saboda tsaro to wai me yasa ba a sai makaman tun yanzu ba sai yanzu ne ake so a ciwo bashi to kin san idan baka da man wani ba za ka yi kitsan wani ba a majalisa ana kawo mana koke-koke da kuma bukatun cewa defense jami'ar tsaron najeriya tana bukatan kuɗi kuma ya zama dole akan mu wajibi ne dole mu ba su kuɗi don su samu su biya sojoji su biya masu ma'aikata kuma su siya kayan aiki to amma da wannan abin ya yi tsanani an zo an ga cewa duk abin da aka ce ana siya din tunda asusun soja ba binciken shi an duba cewa yawanci kuɗi na shiga hannun mutane da cewa ana biyan ma'aikata kuɗin aiki ne amma wannan kuɗin da aka ware yanzu aka ce za su yi wannan abin makamai aka ce za su yi shi ba ce za ba kowa komai ba saboda haka duk wanda ya kawo mana wani bayanin cewa an ba wani kuɗi a wurin to ya ɗaura kan shi a wuya. wata majiya kwakwara da ba ta son a faɗi sunanta ta bayyana wa muryar amurka cewa lokacin aiwatar da wannan ƙuduri na neman bashin ba a samu kashi biyu bisa uku na yawan 'yan majalisun ba wani abu da musa sarkin adar ya ce biri ya yi kama da mutum Shi kuwa ɗan majalisa Ibrahim El Sudi wanda ya fito daga shiyar arewa maso gabas inda ta'addancin ya kici ya cinyewa ya ce batun cin bashin ya ɗaure masa kai. To idan dai za a yi amfani da wannan kuɗi tsakani da Allah ba za a yi sama da faɗi da shi ba to yana da kyau. Amma idan za a yi sama da faɗi da shi bisa ainihin abubuwan da suke faruwa a najeriya ina ganin in aka yi haka an zalunci talakawan najeriya da kuma talakawan ainihin yankin da na fito wato arewa maso gabas alkaluma sun ruwaito cewa ya zuwa yanzu mahukuntan najeriya sun kashe kuɗi sama da naira tiriliyan biyar akan wannan batu na tsaro abin jira a gani shine ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya